Mai tsaro yanzu kuma mu shiga babban ɗaki na masu hannu da shuni waɗanda suka dukofa wurin ayyukan tawali'u a gida garin guso a gida jihar fara. da suka yi kaka gida kan sha'anin neman halat a ƙasashen duniya musamman a babban ofishin sarki Abuja. Labarin da teburin kartubar ya samu a yau shine an yi kyakkyawan tsari banda ɗauke ma marayu da ma masu uba kuɗaɗen makaranta a makarantun firamare. Hadda da jibawa da waɗanda gajiya da yanayin tattalin arziki yasa aka kasa samar musu da abun da ake kira nufin a turanci wato kayan makaranta dr sanusi balaturak mon ya tabbatar da samar da kwamiti da yake cewa zakulo waɗannan yara ƙanana masu wannan bukata ana ci gaba ɗinki wannan matsala a wannan karo kuma muna labarin cewa wannan babban ɗaki na ayyukan tawalu ya shirya tsab domin taimakon masu ƙara sana'o'i da masu manyan masana'o'in muna karɓar bakoncin activist muhammad lawal wato malam buhari sani a yau mun shigo wannan guri ne domin ci gaba da ayyana abubuwa na alkhairi waɗanda dr sanusi bala turaki sarkin daki mai tuta yake yi a fadin jihar zamfara kamar yadda ka sani makon da ya gabata an kirkiro shiri na ba da tallafi ga ainihin masu ƙananan sana'o'i wanda ya shafi maza da kuma mata a wannan satin kusan in ce malam buhari sani wasu daga cikin waɗanda za su amfana da wannan shiri sun fara ganin ainihin su cikin asusun ajiyarsu duk da yake cewar shi wannan shiri yana da ɓangarora guda biyu zuwa uku ɓangare na farko shine wanda za a ba da kuɗaɗen kyauta wanda shi da sanusi bala turaki sarkin daki mai tuta zai bayar ga ainihin ƙananan 'yan kasuwa waɗanda wasu za su samu kuɗi naira dubu hamsin wasu za su samu naira dubu ɗari kuma yanzu haka magana da nake yi da kai wasu sun fara samu waɗannan kuɗaɗe bangare na biyu shine bangaren da ya shafi ainihin ba da bashi rance wato wanda banki zai bayar wanda shi Dr. Sanusi Balaturaki MON shi ne zai biya ma kowane wanda zai amfana da wannan bashi kuɗin interest wanda insha Allahu yanzu haka banki na nana buɗa ma ainihin waɗanda za su amfana da wannan shiri account kuma da zara an ƙare zuwa gobe Monday ko Talata insha Allahu su ma za su fara samun kuɗaɗen su so duka dai Malam Buhari Sani shi wannan tallafi da shi Dr. Sanusi yake yi yana daga cikin kokarin da yake yi na ganin mutane sun dogara da kansu bangare na biyu kuma shine bangaren da ya shafi ilimi kamar yadda ka sani wannan zaure mun sha tattaunawa mun sha ba da bayani akan irin ayyukan da shi sunu su Bala sarkin da mai tuta yake yi akan abin da ya shafi ilimi ka sani makon da ya gabata akwai yara 'yan makaranta waɗanda suke a primary school wasu kuma a secondary school waɗanda yasa aka ɗunka musu uniform kuma aka ba su kayan karatu to wannan shiri insha Allah Allahu ya ce za a yi shi duka makarantunmu da ke fadin jihar Zamfara. Wanda yanzu haka alhamdulillahi ana na ana ta shirye-shirye ana bi makarantu ana zakulo yara waɗanda ba su da school uniform. Yanzu haka idan ka je makarantunmu za ka ga waɗansu yara sun zo makaranta ba tare da kayan makaranta ba. Kuma wannan bai rasa nasaba da rashin hali na ainihin wannan uniform ɗin. Za ka iya ganin yaro a makaranta wani na jin kunyan ma zuwa makaranta saboda iyaye kayansa ba su da halin ɗunka mashi uniform ko kuma kayan karatu so bisa ga wannan da Sula Turaki ya ba da dama na a ci gaba da zakulo ire-iren su domin a taimaka musu insha Allah. Activist Muhammad Lawal kenan ɗaya daga cikin jagoran tafiyar ayyukan tawal'u na Dr. Sanusi Bala Turaki MON yayin da kuma ɗan uwansa wayansa na tafiyar ayyuka alkhairi na Dr. Sanusi Bala Turaki ya faɗi sunansa kuma ya mana ƙarin haske. Sunana kamar yadda aka sani Zaharaddin Sarki coordinator na Mai tutawa Support Organization a kamar yadda abokina ya faɗa activist Muhammad Lawal a wannan shiri na Alai Dr. Sanusi Bala Turaki ya ƙirƙiro shi ne duba da yadda al'ummar jihar Zamfara suka yi ta kira suka yi ta nema ya kamata alai dr sanusi bala turaki kamar yadda aka yi rabon abinci a wancan lokaci aka yi rabon menene su wannan duba da yanayin halin da ake ciki da suka yi kira kuma ya karba cewa ya kamata a zo a dubi mutanen da suke zaune ba su da harka yi musamman marayu matasa da dattijai a ba su jari domin su kahu da kansu so alhamdulillah alhaji dr sanusi bala turaki ya karba wannan kira domin wannan shiri da ya kirkiro da shi na ba da da tallafin naira dubu hamsin wayansu kuma naira dubu ɗari tuni wannan shiri ya yi nisa domin mafi yawancinsu dukansu sun fara ganin alad a asusun ajiyarsu wanda muke muke kira ga waɗanda ba su gani ba insha Allah za su gani mafi yawancin su akwai ɗan kuran rana a wurin rubuta ko wani tafe ero su duka dai insha Allah za a gyara kuma kowa zai ga kuɗin shi cikin akawun ɗin shi wannan tsari na biyu na abin da ya shahi kai yara makaranta alai dr sanusi bala turaki ya sha alawashin cewa duk wani maraya duk wani mara galihu wanda bai da abun da mahaifansa za su yi ya sha alwashin sai ya kai shi makaranta insha Allah yana daga cikin kudurinsa na ganin al'ummar jihar Zamfara sun samu ilimi kuma sun tafi makaranta domin su samu ingantaccen ilimi yaran da aka kai a kwanakin nan makarantar primary da secondary school dukansu an biya masu kuɗin makaranta wanda tun daga aji ɗaya har su ƙari ba tare da uwayensu sun biya ko sun kobo ba wayannan yara za su yi karatun su wanda ake ce ma shine free education idan ba manta ba alai dr sanusi bala ba su ɗaya ba akwai wasu a jami'a wasu a makarantu daban-daban wayanda ya ɗauki nauyin su na wannan shiri da wannan zan dan dakata saboda idan za mu ci gaba da har zuwa yaushe muna da abun da za mu faɗi akan alai dr sanusi bala turaki wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala zaraddin sarki kenan na tafiyar ayyukan tawalu na dr sanusi bala turaki kamar yadda aka je ta dan uwansa actives muhammad Muhammad Lawal matsayin su na jagori guda biyu da suka tafiyar da mai tuta support organization da mai tuta akida a gida garin Gusau da jihar Zamfara ke daya. mai sauro duka ranar shirin turbar demokradiyya ranar rana kamar a madadin gidan rediyo najeriya pride fm da sashen shirye-shirye da jagoran shirin kamar kullum gidan gidan mallam murtaba malam amadu amdinsa da duka sautukan da gaji ni da na shirya shirin kuma na gabatar maka da shirin dan uwanka buhari sani ke cewa na bar ka kalau